This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin gabatar da shirin na yau Juma'a biyar ga watan Fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Cutar da ake kira Zika sai bazuwa take kamar wutan daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin Amurka da ma yankin Karibiya. hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yadda su rika karɓar gudunmawar jinin mutanen da suka dawo daga kasashen da cutar ta zika ta bulla kana miliyoyin mata ne yanzu haka ake ci gaba da fuskantar kaciyar da ake yi wa mata fiye da yadda ake musu a da kanun labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya tura tawaga domin jajantawa waɗanda suka samu mafaka a dalori bayan ƙazamin harin da ƙungiyar boko haram ta kai daga inda wakilinmu haruna dauda ya ruwaito cewa wanda muka shiga wannan ƙauye na daloride na ga ɗaiɗaikun jama'a wanda dukkaninsu na tsugunne ne a gindin bishiya yayin da kusan dukkanin gidajen da ke wannan kauye sun kasance tamkar kango sai kuma shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar nijar inda jami'an tsaro suka wato jami'an gudanar da harkokin zaben suka dakatar da ba da katunan zaɓe jiya ko menene dalili abin da ya sa mun ka tsaye da rabon kartikin nan ba don komi ba ne don mu shirya kartotin mu ne sun shiga cikin juna ne sai mun ka ce to ya kamata mu delege mu zamana yau kar mu yi aiki mu tsara kartotin namu mai da su far'or to sai kuma shirin lafiya uwar jiki na jimai ali amma duka sai bayan kun sha labarai masu aure assalamu alaikum cutar nan da ake kira zika yanzu haka sai bazuwa take yi kamar wutan daji a kudanci da tsakiyar kasashen latin amurka da ma yankin caribbean a cewar masana lamarin da ban tsoro domin ko tana nasaba da tauye kwakwalon jarirai ne ana haihuwan jarirai a inda cutar take da kananan kawuna domin su ta bar aiki ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa ke ciki a wannan yanayi kwararru suka ce idan baya ga cewar cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da kananan kai da ba ma za a san yadda kwalos yake aiki ba an baiwa cutar suna zika ne domin a dajin zika da ke kasar uganda ne aka fara gano ta shekaru da yawa da suka gabata inda daga nan cutar ta yadu zuwa kudu maso gabashin asiya kafin ta tsallaka zuwa yankin pacific har ta kai ga kasar brazil cutar zika dai sabuwa ce fil ga amurkawa domin ba su santa ba kuma ba su da kariya game da ita sai dai irin sauran da ke yada wannan cutar ta zika yana bazuwa sosai a kasar brazil inda ake da cincirin da mutane shi wannan sauran yana rayuwa ne a cikin ruwan datti kuma bai taron karancin ruwan da zai yi kwai a cikinsa yana cizo ba dare ba rana dr anthony fauci wanda masani ne a cibiyar nazarin cututtuka da yaduwarsu ya ce ba don haihuwar yaran da ake da kananan kai ba kuma kwakwalwarsu tana samun matsala da kila ma ba za a lura da cutar ba har ta ci ta kare hukumar lafiyar duniya wato who ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yadda su rika karban gudunmuwar jinin mutanen da suka dawo daga kasashen da cutar zika ta bulla cutar wadda ke nasaba da cizon sauro ya bazu ne a kasashen yankin latin amurka musamman brazil an bayyana cutar dai tana matukar illa ga mata masu juna biyu hukumar ta lafiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa yanzu haka daga cikin watan oktoba zuwa yanzu an samu masu ɗauke da cutar da su kai har dubu hudu a ƙasar brazil sai dai masana sun ce suna mamakin yadda aka yi cutar bata bayyana a wasu sassan kasashen yankin na latin amurka ba inda cutar ta yi kamari sai dai ƙasar spain ta bayyana cewa jiya an samu kwayar cutar a jikin wata mata mai ciki wadda ta tafi colombia wannan dai shine karo na farko da aka samu cutar a wata kasar turai yanzu haka dai ba magani wannan cuta a duk duniya sai dai masana ilimin magunguna suna nan suna iya bakin kokarin su ba dare ba rana domin ganin sun samar da maganin wannan cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc miliyoyin mata ne da yanzu haka ke ci gaba da fuskantar kaciya da ake yi wa mata fiye da yadda ake musu a da hukumar kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ita ce ta bayyana hakan a cikin wani rahoton da hukumar ta fitar ta ce akalla mata da yawan su kai miliyan biyu ne suka samu kansu cikin wannan halin kuma kusan rabin wannan adadin sun fito ne daga kasashe uku kacal wato masar habasha da indonesiya alkaluman baya-bayan nan ya bayyana cewa kusan 'yan mata da mata miliyan 70 aka kiyasta aka yi wa wannan kaciyar a shekarar 2014 kafin adadin ya haura sa'ilin da aka samu ƙari da kasar indonesiya inda aka hana wannan kaciyar tun a shekarar 2006 kasar somalia ita ce tafi yawan matan da aka yi wa wannan kaciya domin an kiyasta kashi 98 na mata da shekarunsu yake tsakanin shekaru 15 zuwa 49 suna da wannan abu a jikinsu. su ma kasashen gini djibouti da saliu adadin ya haura yadda aka sani a da gaba ɗaya a kasashen duniya inda ake wannan abu 'yan mata da ke shekaru goma sha hudu ko ƙasa da haka an yi wa mata har miliyan arba'in da hudu wannan kaciyar shugaba barack obama ya yi alkawarin taimakawa ƙasar colombia da kuɗi da kuma sauran abubuwan da zai taimaki gwamnatin ƙasar wannan ko ya biyo bayan ganin cewa kasar ta colombia na matakin karshe ne na tattaunawa da 'yan tawayen kasar da suka kwashe sama da shekaru 50 suna yaƙi da 'yan tawayen shugaba obama ya bayyana wannan taimakon ne jim kaɗan bayan ya gama tattaunawa da shugaban kasar na colombia shugaba juan manuel santos a fadar white house a jiya alhamis ya ce wannan gudunmuwar zai taimaka wa kasar ta sake faɗowa bayan ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan awaren kasar masu ra'ayin tsaka-tsaki. yanzu haka dai an kai matakin ƙarshe na tattaunawa tsakanin gwamnatin ƙasar ta colombia da 'yan tawaye wanda wannan zai kawo ƙarshen wannan yakin da aka daɗe ana yi abinda da fadar white house ta ce tana fata wannan karon komai ya kawo ƙarshe 'yan takarar shugaban ƙasa amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat hillary clinton da bernie sanders sun yi muhawara mai tsafin gaske a new hampshire a jiya alhamis lokacin kwanaki bayan an yi zaben fidda gwani na farko a wannan muhawarar clinton tana biye da bani sanders da kashi goma sha shida bayan ta bashi tazara a ayawa wanda aka yi kwanan nan yayin da tsohon gwamnan jihar maryland martin o male ya bayyana janyewa daga takarar ganin cewa bai taɓa komai ba a zaben na ayawa. wannan zaben dai na ayawa ya fara nuna inda zaben ya sa gaba abinda ya sa mahawara ke ƙara zafafa inda dukkansu 'yan takarar ke jin cewa shine zai riƙe tutar jam'iyyar clinton tana kiran kanta mai ra'ayin ci gaba wadda take labaran duniya kenan kuka saurara da bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda wata tawaga da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa karkashin jagorancin sakataren gwamnatin tarayya injiniya Babacik David Lawan ta ziyarci ƙauyen dolari inda waɗansu mahara suka kai hari da ya yi sanadiyar kashe mutane da dama da kuma mai da garin kago wakilin haruna dauda biyu na da ci gaban rahoton wannan tawaga dai sun zarci wannan kauye na dalori inda suka gane wa su irin yadda waɗannan mahara suka yi barna da kuma jajantawa al'umman wannan kauye kuma yin addu'a da waɗanda suka runnata wannan tawaga dai sun hada da minista ma'aikatar ayyuka da lantarki wato honorable mustapha baba shehuri da harkokin waje wato hajja khadija bukar abba ibrahim da kuma ministan kiwon lafiya dr wasage inahere wadda su ƙananan ministoci ne daga waɗannan ma'aikatu bayan ziyartar wannan gari ne dai sakataren gwamnatin tarayyar injiniya babacir david ya ma al'umman wannan wannan gari jawabi kamar haka. Moni shugaban kasa ya ce mu zo mu muku jaje. Wanda ya same ku ya same mu duka. Kuma Allah ya sa ya tsaya hakan nan. Ya ce mu karfafa ku mu yi addu'a da ku. Wayanda kuma Allah ya sa su riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama. Na kuma tambayi Honorable Mustapha Baba shahori wato karamin ministan ayyuka da samar da wutar lantarki ko ya batun koma yan gurin hijira da yanzu haka gwamnati ke kokarin mai da su wuraren da suka fito. Eh, da farko a da magana a samu cikakken tsaro wanda kowa ya sani abubuwan da gwamnati na ya alkawari zai yi ne kuma allah ya sa an ci nasara sosai yanzu tun da ba yanki ko ƙasa ko na abu na inci daya ne wanda boko haram zai ce nashi ne kwanciyar hankali zai zama da kaɗan kaɗan ne kuma hankalin gwamnati gaba ɗaya ka duba ya koma kan nautis ne ko da muka shiga wannan ƙauye na da dai na ga kun jama'a wadda dukkaninsu na tsugunne ne a gindin bishiya yayin da kusan dukkanin gidajen da ke wannan ƙauye sun kasance tamkar kango inda na tambayi wasu mazauna wannan ƙauye game da irin halin da suka shiga tun bayan wannan hari wallahi muna cikin matsaya ba mu da ba mu da abinci ba abinci ruwa fa ba ruwa muna gida bishiya gidajen ku fa yanzu babu iya cin na gaba daya duk an kona an kona duka sauran mu kenan wannan su duk sun mutu ya kuke rayuwa yanzu to eh, ga zaman mu kenan ba sutura ba abinci ba dakin ya kuna ba mu sa komai a bakin mu ba. Kwana nawa kenan yau? Eh kwana hudu ne. Mun gane abu su haka yau shawa komai na mutane ne aka dala mu ba mu sani ba ku ba shigo garin ku da abincin ba an shiga to mu waɗansu ba mu da karfe in za mu samu ni ne ali jibril na zo garin nan yau shekara biyu ya kai to yau kuma an kone mu ba inda kuma za mu je muna muna zaune muna jira abinda abinda Allah ya yi to gidanka ba fa ko komi da komi duk an kone ga wannan shine gidana wajen tiri rum nan shine gida na an kone wannan ma gidan mama na an kone gaba daya rigana na a jiki na wannan ma sai ga ci gari gari ya waye abokan na ya bani na sa eh, haka wallahi kun ci abinci ba mu ci abinci ba yanzu muna zaune yau kwana hudu wannan ko ruwan sha hakan ma dardar ne muna sha shekaran karawa ya ban bai shekara na ba amma kai ma dan gari nan ne eh dan gari nan aiki akwai babanka nan eh an kashe mu an kashe babanka ran da suko da wannan an kashe shi baban ka da waye aka kashe a cikin gidanku da wani karami yarinya to abinci ba kun samu kun ci tun rana eh mun samu waɗannan ka ne ko kuma yan uwanka ne yan uwana ne wannan tawaga dai sun ziyarci asibitocin da ke cikin garin Maiduguri wanda suka hada da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin ƙwararru don jajantawa mutanen da wannan ibtila'i ya shafa sai dai babu wani tallafi ko kuma alƙawari da wannan tawaga suka yi wa waɗanda wannan ibtila'i ya shafa na baya-bayan nan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Fatuwa kyauta daga harkokin tsaro a Najeriya kuma sai siyasa a jamhuriyar Nijar inda ake shirye-shiryen zaɓe babu kama hannun yaro. A ci gaba da gabatar muku da 'yan takara da kuma inda suka dosa a harkokin siyasa. Yau muna tare da Kasu Muktar, ni ne sunana Muktar sunan mahina kasim kuma an aihe ni a nan maraɗi. wata unguwa da ake ce ma buzu dan eh, zambadi a alif ɗari tara da saba'in da takwas din na kesta shekaru na talatin da bakwai eh, na tasamma talatin da takwas sai ga ka matashi ka tsunduma cikin harkokin siyasa me yasa asali tun daga kamar gwagwarmaya irin ta jagoranci da muke a makarantu tun college da jami'a abin da kuma shi ma ya sani cikin su irin matsaloli ne an ɗauke mu daga nan mara da an kai mu makaranta a jihar da magaran dan alawus da ake bamu na jika sha takwas duk wata uku to sai ba mu samu sunan mu ciki ba to nan da shi ne farkon abubuwa duka wanda suka yi ta tahiya lokacin da na dawo daga africos na tsunduma basa kan kamar maya ta kare hakkin ɗan adam kamar wani littahi da na rubuta wanda rishin bani da halin da za a wallafa shi ya sa kamar na shiga kokowa ta ganin irin abubuwan da nake tunani ta hanya ƙungiyar nan kare haƙin ɗan adam wadda a lokacin nake maka musamman suna inganci ta wannan hanya ce Allah ya sa shi gaban ƙasa na tanja ya nura da ni ya yi mani minista na sadarwa kuma kakakin gwamnati bayan juyin mulki na yi tunanin kamar to yanzu ai ya zama wajibi in ci gaba da kukuwa ta siyasa na shiga cikin kamar wata jam'iyya wadda Allah ya sa ta hanyar wannan jam'iyya ko Allah ya sa aka zaɓe ni babban magajin gari to daga haka dai ana tahiya ana tahiya Allah ya kawo su jarabawa a cikin tsarin siyasar safiyar inganci president Kasu Muktar kasar ya ce duka ɗan Nijar sai ya gani a ƙasa insha Allah da ya ci mulki. Ƙasa ce da komi ana bukata babban abin da ake bukata haɗin kan al'umma wannan abu ne wanda yake da muhimmanci. To kamar yadda dai kuka ji kasu Muktar a hirarsu da Haruna Mamman Bako har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa biyu ko kuma dai ladan goma sha biyu da kwata na asuba idan kuka biyo ma shirinmu na hantsi za ku ji wata yarjejeniya da Mejo Hamza al mustapha ya sa hannu da Jami'ar Abuja ta kafa wata jami'ar harkokin tsaro. Za ku kuma ji inda ra'ayoyi suka bambanta kan shawarar kafa dokar hada jihohi da kuma rahoto da muka ba ku ɗanɗano kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar amma duka sai kun kasance tare da mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Bullar annobar zazzabin Ebola a shekara ta 2015 ita ce bullar annobar cuta mafi girma da aka taɓa gani a tarihi, domin kuwa an samu bullarta a kimamin ƙasashen Afirka guda hudu. Ebola ta kashe fiye da mutane dubu takwas a ƙasashen Sadiyo da Liberia da kuma Gini. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane dubu ashirin ne suka kamu da cutar a waɗannan ƙasashe. A lokacin da aka samu bullar annobar, filin lafiya uwar jiki ya gabatar da shirye-shirye akan hanyoyin rigakafi, kuma wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar akan bullar wannan cuta ta Ebola. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba zazzabin Ebola tana ci gaba da yin barna domin ya zuwa yanzu ta kashe kusan mutane 900. har ma ta kai jallin da ƙasar saudi arabia ta hana musulmi daga ƙasashen gini da sadiyo da kuma liberia zuwa aikin hajin bana gashi kuma a najeriya dan ƙasar liberia nan da ya shigo ƙasar da cutar ta kuma kashe shi ya yada ta domin kuwa likitar da ta yi jinyarsa ta kamu da cutar ana kuma bayyana tsoron cewa akwai wasu mutanen da suka shiga jirgin saman da shi dan ƙasar liberia ya shigo kila suma sun harbu da kwayar cutar ta ebola A saboda na sake gayyato mana Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakanin jama'a wanda yake nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtukan a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. Ko da yake kwanaki mun bayyana muku yadda ake kamuwa da Ebola da hanyoyin rigakafi. Na nemi Dr. Munir Mustapha da ya sake bayyana mana yadda ake kamuwa da wannan cuta da ke nema zama karan tsaye. Eh, a takaice a cutar ebola ana yaduwa ne ko ta mutum ya dauka daga namun dawa ko kuma daga wani dan adam da yake da cutar wato mu kamar mu a najeriya yawanci wanda suka zo da cutar kin ga daga wata ƙasa suka zo saboda haka ma duk dai wanda suka kamu da ita daga wani ne kuma wanda suka fi kamuwa da ita shine masu jinyar mara lafiya wanda yake fama da wannan cutar ko kuma wani wanda ya zauna da kusa da wanda cutar take fama yake fama da wannan cuta. To likita bari mu fahimce ka tunda an ce wannan cuta sai ka kusanci wanda ya kamu da cutar zaka kamu da ita. To ka san yanayin yadda ake zama a jirgin sama. Mm. Misali a ce duk mutanen da ke cikin jirgin sama na akwai yiwuwar za su kamu da cutar? Idan har mutum yana akwai wanda yake ah, da wannan cutar kuma tun da kin san alamominta sun hada da kamar harawa ko amai da gudawa misali idan shi kamar wanda ya shiga wannan da wannan cutar jirgi ko misali ya shiga ya amfani da wannan banɗaki a jirgin wani ya shiga zai iya ɗauka ko kuma in ya ɓata wani abu ko kujerarsa wani ya taɓa ko ya zauna kusa da shi kam zai iya ɗauka. akwai hanyoyi da dama gaskiya kama a jirgi da za a iya ɗauka. to kamar mota fitan da mutanenmu na yawan tafiye-tafiye a mota. shi ma gaskiya wato ita wannan cuta sau a wani abu abin nan shi ne duk wanda cutar ba ta bayyana ba bai zama cewa ba ta kai matakin ya yi wannan harawa ko amai ko gudawa ba eh. to ba ta yi karfin da zai sa wa wani ba saboda haka duk wanda yake harkokinsa ya aka ga alamar cikakkiyar lafiya to ko da ya ɗauko ta a wani waje to shi ba zai iya sa wani ba saboda haka a mota idan ana da alama wanda yake da rashin lafiya kaga sai ya dakatar da tafiyar sai ya je asibiti a duba shi su ma kuma wanda za su shiga mota suka ga da alamar wanda yake aka mara lafiya shi ma sai a dai ba shi shawarar ya je asibiti kai ya wannan tafiya amma an ka shiga mota kowa da yake cikin mota ba wanda ya ke fama da waɗannan alamu na cutar to insha Allah dai ba ba asarar mutum zai ɗauka haka To muhimmin abu dai alamomi ya alamomin wannan cuta take. suke alamomin Alamominta na farko gaskiya tana farawa ne kamar dai mace shara da aka sani zazzafan zazzabi mai zafi wa kasala harau daga baya sai mutum ya fara harauwa ya fara gudawa daga baya kuma sai ya zama cewa da aman da gudawa haka duk jini yana ana ganin jini a cikinsu daga baya mutum ya rika haɓo har yawanci tana ma wanda ma in abu ya zo da ajali sai jini ya ta zuba ya ta zuba ta waɗannan kafofi har a rage halinsa. To ya mutane za su kare kansu misali a ce kana zaune kusa da wani sai ka ga ya mm. fara harasuwa. So gaskiya duk wanda ya fara alamu musamman garuruwan da wannan cutar ta kai kamar garuruwan ma'anan gida Najeriya ko sauran a yammacin afirka in dai ba ya zama tilas ba kai ne dolan wanda zai kula da wannan mutum ko kai ne za ka ɗauke shi ka kai shi asibiti to gaskiya ma a nisanci kusanta da wannan idan wani dan uwa ne an san dai akwai lada na ziyara mara lafiya to amma a irin wannan hali in mutum yana harawa ko yana gudawa sai ka zauna gida ka masa addu'a in ma da wani sai ya zama mutum ɗaya wanda ya zama tilas na shi dole shi zai kula da shi sai ya kula da shi kuma shi wannan mutum ɗayan ya kiyaye tsafta ya kai wannan ɗan uwan nasa asibiti a gwada idan an tabbatar ba nan cuta ba ce alhamdulillah eh to abin da nake so likita ka mana bayani misalin kana da wani naka na kusa da kai wanda ya zama dole kai zaka kula da shi kafin ka je asibiti din nan ko ko kafin ka kai shi asibitin nan waɗannan matakai zaka ɗauka na dai kokarin kare kanka to na farko shine duk abin da ah, jinin wannan mara lafiya ko harawar shi ya taba ba a so ka taba shi da hannunka inda halin da mutum zai samu safa hannu irin ta asibiti to in babu ko leda ce mutum ya sa ya wanke kafin ka in ka kula da wannan mara lafiya kafin ka wasu harkoki ka wanke hannunka da sabulu duk inda wannan ko ban daki ne ko abin nan mutum ya shiga kafin a kai shi asibiti a wanke wannan waje da sabulu kuma ka a bari wani wanda ba shi da alamun wannan cutar ya shiga wani wajen kaga sai zama an keɓance wa mutum bayan gidansa bai zama a dai takaita ta'ammalin da zai da sauran jama'a har sai an tabbatar da cewa wannan cuta ita ce ko ba ita ba ce. To kuma ma in aka ga haka din ya kamata duk da ma suke kusa da wannan mutumin ko da ba su da alamun su je a gwada su ko abin zai taimaka. Kwarai da gaske dama shi mai alamun za a fara gwadawa sannan sai kuma a gwada duk na kusa da wannan mara lafiya gwada wanda yake jinyarsa da kuma sauran iyalai da jama'a da suke kusa da mutum inda akwai buƙatar gwamnatocinmu su ma a nan su shigo kenan su samar da kayan bincike da bayanai da asibitoci da za a yi wannan gwaje-gwaje cikin sauki. eh tuni ai an yi bayanin cewa gwamnatoci sun fara ɗaukan matakai sun kafa wuraren bincike da sauransu kuma sun da wajen wayarwa da jama'a kai. To, alhamdulillah. To misali a ce yanzu ya zama na cewa wannan al'amari ya zo da ƙarar kwana. Na'am. Me wannan wanda ya kamu da wannan cuta sai ya rasu. Wa'anda ah. za su yi kaman wankan gawa an musulmi ne ko kuma yadda su kristan suke ya ya kamata a yi wannan abu Gaskiya idan mutum ya aka ya je asibiti aka tabbatar da wannan cutar ko kuma ana zargin ita ce da alamunta mutum ya cika to gaskiya kafin a ce za a yi wankan gawa ko kafin a karɓi gawan na ya kamata su dan uwan wannan mamaci ko kuma malamai ko limamai da za su yi wannan hidima ta mamaci gaskiya su nemi cikakken bayani daga likitocin da suke lura da wannan mara lafiya kan me ya kamata su yi kar a je garin abin nan kuma ya zama an ƙara samun yaduwar wannan cutar ba wai a ce kada a yi ba amma da akwai buƙatar da malaman addini da su ɗan uwan mamaci da likitoci su ƙarar wa juna yaya za a in wankan gawan ne ya za a yi ba tare da an shiga haɗari ba in kuma da yadda za wata mafita kin ga malamai ne kamata su shigo kuma su ba da bayani a wannan so akwai buƙatar likitoci da malamai su ƙara juna sani gaskiya a wannan bangare. To, masu iya magana dai sun ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. To, na Dokta Munir mun gode da wannan bayani. To, Allah ya ƙara kiyaye mu. Amin, amin. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Domin muna ganga wannan ciyon ya taɓa mu. In muna ganga. Haka ne. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke da ke tuna baya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin cututtukan da aka faye kamuwa da ita shine ciwon hawan jini, cutar da ba ta da wata alama takamamme. kamar yadda likitoci ke bayani. Mun sha yin shiri akan wannan cuta. Ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar shine inda Dr. Ladan ya yi bayani akan alamominta kamar haka. Illar ciwon hawan jini ba da wani alama hajiya. To. Sai dai abin ya kai illa inda ya kai. Wato sai abin ya yi tsanani. Eh tsanani. Saboda haka inda kana ciwon hawan jini ba ne alamar da za gani sai kawai inda kwana kawai sai ga ko mutum ya kodar mutum ta daina aiki ko kuma ka ga mutum kawai haka ya haɗe. To, a saboda haka likita a mutum ya rika zuwa asibiti ana duba shi akai akai irin ko da lafiyan ka kalau ka je a bincike ka yana da amfani kenan. Eh, kowane lokaci ko ma nan kasashe kamar ni ma ai kowane kowane shekara ko wani wata shida nakan je a duddufa komai ya kamata ko kuma in dai mutum ma yana dan hanya ko yana dan da hali akwai irin abubuwan da ake ake saya yanzu wadansu na'urori wanda mutum kansa zai sa hannunsa sai sai rika gwada hawan yadda jinin mutum yake wato mutum zai iya yi da kansa a gida ya kamata in dai mutum yana tsammani yana ya kamata ko kuma rinka zuwa likitansa kowane lokaci ana gwada shi domin wannan in ba a gwada shi ba za ka san abin da ke faruwa ba sai kawai ka ga mutum shi yasa wani lokaci waɗansu mutane kamar irin su ciwon inna ɗin da ai in ta tsanani ne take kawo wannan ai to Allah ya sauke amin Abin da ya sawwaka kenan a wannan filin sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Cutar nan da ake kira Zika yanzu haka sai bazuwa take yi kamar wutan daji a kudanci da tsakiyar kasashen Latin Amurka da ma yankin Karibiya. A cewar masana lamarin daban tsoro domin ko tana da nasaba da tauye kwakwalwar jarirai. Ana haihuwan jariran ne inda cutar take da ƙananan kawuna domin kwakwalwarsu ta bar aiki. ba wanda ya san irin halin da waɗannan jarirai da aka haifa suke shiga ciki ƙwarro suna cewa idan baya ga cutar tana da nasaba da haihuwar jarirai da ƙananan kai da ba a saba gani ba a saba gani ba wanda yake hana su aiki yadda ya kamata to da cutar ma ba za a bambance ta ko kuma ba za ta zama wani babban barazana ba an baiwa cutar suna zika ne domin a dajin zika ne na kasar uganda aka fara gano ta shekaru da yawa da suka gabata hukumar lafiyar duniya wato who ta ce kar jami'an kiwon lafiya su yarda su rika karɓar gudunmuwar jinin mutanen da suka dawo daga kasashen da cutar zika ta bulla cutar wadda ke nasaba da cizon sauro ya bazu ne a kasashen da ke yankin latin amurka to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar amma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Pina Omotola a nan jihar Maryland domin rasuwar yayanta Saje Yakubu Usman da aka fi sani da Baba Petel wanda ya rasu jiya a Kaduna bayan gajeren jinya za kuma a yi addu'o'in jana'izar sa ranar Lahadi a majami'ar Ekuwa unguwar Matari sabon tasha Kaduna da karfe biyu na rana. Allah ya ba dangi jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu karshen Muna kuma taya Aliyu Muhammad Tukur murna aurensa da Hafsat Muhammad Gurin a Damaturu jihar Yobe da karfe biyu na rana bayan sallar Juma'a. Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.